ko ka san da cewa bincike ya tabbatar da kaso casa'in na cikin matasa 'yan maza da kaso sittin zuwa tamanin na cikin 'yan mata qad sul istimna marratan al akthara khilal hayatihim kaso casa'in na 'yan maza da suke a duniya matasa da kaso sittin zuwa tamanin na 'yan mata duk suna aikata istimna'i wai menene istimna'i nan suka ce huwa tafizul yadi lil a'dha'i tanasuliyati adh-dhakariyati wal unthawiyati li bulughi nishwati al jinsiyati dun ittisal al jinsi ma sharikil na suka ce abin da ake nufi da istimna'i mutum ya amfani da hannunsa wajen taba wasu gaɓoɓi na saduwar aure a'a kan mama ne mace ta rika matsa kan mamanta namiji ya matsa kan mamansa a'a mutum ya sa hannu ya rika wasa da al'aurarsa har sai ya fitar da mani a'a mace ta sa ya yatsanta ta taba albazar dinta ko dai wani abu da ya kama da haka duka dan suna yi ne dan su biya bukatarsu to wannan shi ake cewa adatu sirriya na ma'ana istimna ko masturbation kuma mun ji yadda bincike ya tabbatar cewa kaso casa'in na 'yan maza suna aikatawa kaso 60 kuma zuwa 80 na mata suna aikatawa a duniya kenan kun ga kenan masu yin istimna'i a duniya maza ne abin da zai ba ku mamaki a cikin masu aikata istimna'in nan akwai mazan aure tunda mun ji suwaye suka fi yawan yi mun ji 'yan maza ne suka fi yawan yi sannan kuma har matan aure suna yi mata matan aure suna aikata istimna'i <clears throat> ko kuma maza suna yi za mu zo bayani aka to wai tunda suna yi menene ya duk kawo ake yin wannan istimnayin mutum ya fitar da mani ta kansa masana da manazarta sun tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa da suke kawo mutum ya yi daga cikinsu ta hafifu ta jinsi sexual tension kawai wani yana yin istimna'i ne saboda sha'awa ta dame shi ya rasa yadda zai yi kuma dai bai san yadda zai ba sai ya yi to akwai wanda shi hujjar yin sa haka a eh, sexual tension ne kawai kuma wannan masu wannan ra'ayin sun fi yawa ga 'yan maza sukan bugo mana waya su ce wallahi malam sha'awa ta dame ni shi yasa nake yin istimna'in nan dan Allah dan annabi ya za a yi taimaka mu wani ya ce gaban sa ya kankance wani ya ce kaza har matan aure akwai matar da ta bugo waya take cewa ita fa ko da mijinta sai ta yi istimna'i sannan take samun nishadi mijinta in yana mu'amala aure da ita gashi nan dai ba ta jin komai sai ta yi wannan to za mu ce sexual tension kawai matsaloli na saduwa eh, mutum yana buƙatar sha'awa ta motsa masa sai yayi akwai masu wannan dare akwai masu yin istimna'i saboda ta tajannubul hamli ba sa son su mu'amala da mace don kar a samu ciki su dalilin su kenan ni ina yin misali mutum yana yin istimna'i ne saboda wai karyewa matarsa ciki ko kuma kada ya yi wa wata wadda yake mu'amala da ita ciki sai je ya ɓoye ya ta shan yaji yana wasu abubuwa shi kadai to akwai masu yin istimna'i saboda haka akwai kuma waɗanda suke yin istimai saboda ya sababi adamin sharikati ba macen eh, babu ba shi da mata rashin mata ko kuma rashin wadda zai yi da ita shi ne ke kawo masa ya je istimna'i akwai kuma waɗannan su 'yan boko ne masu wannan ra'ayin masu ganin tajannabul amradi al jinsiyan. Masu ganin cewa gaskiya duk sanda ɗaka mu'amala aure da matar da mace kawai za a ɗauki cututtuka. Kuma da yawa bincike ya tabbatar da in an fasa da macen ba da gaske ba sai an kamu da cututtuka. Kuma gaskiya ne. To amma sai suke ganin cewa lallai tun da ko za a samu har akwai cututtuka sai gonorrhea, sai HIV, su yi hepatitis b da sauransu da sauransu su harbis su ga suna da cututtuka wajen guda goma wanda duk ba su da magani da ake kamuwa da su a fannin saduwar wuri dalilin wannan ya sa suke ganin cewa wanda su yi istimdai. da sauransu dai da yawa to wani hanyoyi ake bi akwai hanyoyi da ake bi wanda a yi a masturbation ɗin ko istimla'in shi gaskiya ba zan yi magana a kansa ba dalili yanzu ina yin magana in ce wasu suna yin kaza wasu suna kaza ko ai kaza wani kuma na koya masa ni kuma ban hau wannan kujera don koya wani istibra'i to so haka ba zan yi magana a kai ba kowane abu yana da amfani gaskiya ne kuma yana da rashin amfaninsa su masana suka ce daga cikin wai wai fa amfanin a ah, adatu siriya shi istimrayi suka ce waɗanda suke wai waɗanda suke yin istimrayi sau biyar a cikin sati ɗaya waɗannan wai sun fi ƙarancin kamuwa da ciwon ciwon ciwon kansa na prostate cancer ko shine laraba suke ci masa prostate wai wannan kenan babban illar da istimna'i yake sawa ƙanƙance al'aura ta ɗan adam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 ai akwai sanso din da inda Allah ya haɗa tsakanin mace da namiji in sun haɗu sha'awa ta motsa to kai ba macen amma kake kokarin kake kakalo sha'awa, har ka kakalo ta ka saba wa kanka marin ya zuba ka kai kanka ka kashe kanka kenan to idan macen kuma ta zo to wannan kuma ko mun tiɗe ba za ka ban kana istimlai to wannan matsalar da take kanta da ta kawo to in kana so ka magance wannan matsalar to shi wannan akwai magani wanda Allah da za ka warke babban matsalar da istimna'i yake kawowa bayan nan shine rikicewar tunani rikicewar kwakwalwa wato matsalar abin da ya shafi hadda da duka wannan abin a samun psychological problem matsalolin kwakwalwa duk istimna'i yana haddasa wannan to shi ma akwai magungunan da in Allah da inda in kai amfani da su ko kika amfani da su Allah zai warkar da ke. kuma wannan maganin available yake za mu gaya muku yadda ake haɗa wasu insha Allah nan gaba a gurguje suka ce akwai ziyadatu as-sulabatul qabibi wai daga cikin amfanin istimna'i akwai increasing the hardness of the penis wai wai yana sa karfin azzakari don ku bari za mu zo mu tarwatsa wannan bayanan wai istimna'i yana sa karfin azzakari kamar yadda bincike ya tabbatar na likitanci suka ce kuma a tasilul eh, sihatu النفسية يسبب الوصول إلى عزة الجماع وينا كوتتا kyawun jiki kyawun zuciya yana kyautata saboda wai saboda mutum yana kaiwa hizzatul jima mutum yana samun biyan bukata mace ma za ta samu biyan bukata saboda mutum zai samu zai kyautata lafiyar jikinsa ko idan yana istimna'i suka ƙara cewa mufidun libadil mashakil jinsiya wayan istimna'i yana da matukar amfani ga wasu matsaloli suke cewa ya na su kuma suna cewa ɗin fa kamar na innahu ilajan li amrad wai istimna'i waraka ne ga wannan kamar misali mutumin da ya zama baya baya iya tada al'aurarsa ko baya daɗewa da mace in ya je wai yana mu'amala da matar zai zai samu matsala ko zai za ta rena shi to wai idan ya yi istimna'i ya warkar da kansa daga waccan matsala da yake nan suka ce akwai wai istimna'i a yana magance matsalar adamul jinsi mutumin da baya iya saduwa to zai iya yi da kansa kenan kuma suka ce wai kada kadaful mubakkir ladar da dhukur idan mutum ya zama yana saurin kawowa to idan ya yi istimna'in wai zai iya biyan zai wannan abin zai magance masa da sauransu dai suka ce wai ta'azizu sihatul jihazil mana'i enhancing the health of the immune system shine ta'azizu sihatul jihazil almana'i wai yana ƙara wa garkuwar jiki lafiya wato turawa sai dai addu'a wai me yasa yake ƙarawa garkuwar jiki lafiya suka ce zalika an dariqil ifrazil hormonati almuayyanati inda alwusul ila hizzatil jima'i wallati yaqumu biduniha bita'ziz sihati wa amalu jihazil mana'i da tura da kake furzawa lokacin da ka kai makura wajen jin daɗi sanda kake wai istimna'i in ka za ka kawo mani ko in zaki kawo mani wai wani daɗi da kike ji wannan hormones ɗin da mutum ke furzawa idan ya zo wajen wannan jin daɗin to wallati ya kuma biduniya bi ta'zizi shi wannan shi ke karawa garkuwar jiki lafiya da kuma ta yi ta yadda ya kamata wannan zai sa function of the immune system ɗinka yanayin function yanayin aikace aikacinta za ne kamar ta'azizu siha zai zai promote zai lafiyar ka za ta karuwai sannan za immune system ɗinka zai ji daɗi wajen yin function wai dalilin me wai dalilin ka yi istimulai to da sauransu ne da sauransu haka wai turawa suka faɗa wanda kuma to bincikensu ne zai iya zama gaskiya zai iya kuma zama karya. to kai mai kallo da sauraro kar ka jira kawo waɗannan bayanai ka ce ai daga yau na samu abin yi to saurara ka ji illar da take ciki illar da take cikin yin istimna'i ta fi alfaninsa ko alherinsa yawa dalilin ne na farko daga cikin adrar disadvantage of masturbation ɗin. nan mun fa mun kawo advantages ɗinsa kawai saboda amanar ilimi ya yasa nake karanta wannan Allah ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya za ku ji mu a karatu na biyu akan a illoli na istimna'i a bangaren mata اللهم صل على محمد وآله وصحبه تعالى بكان من صلاة الشيء